yau talata sha hudu ga watan ramadan idan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da uku ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tafsiri na sittin da biyu a cikin suratul tauba inda mun shiga aya ta بدي الشائع في الوقت شيء يقول المرء عند الله مرة في مصر كيف نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن إيه. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم نزلت الآية في البيعة في بيئة الثانية إتوانا الآية تاسو كني ألوك تشند أكي مبايعة تجيو وزاقي آه، مبايعة أكي نفرقوكو بيعة العقبة الأولى بيعة العقبة الثانية وانا تاسو كني عند بيعة العقبة الثانية وهي بيعة العقبة الكبرى إلاكي تشيما بيعة العقبة الكبرى وهي التي أناف فيها رجال الأنصار على السبعين شين ألوك شندا متعلم مدينة وجن متون السبعين فسين الأمر يقوم متعلم مدينة سوزو غرم مكة aikin hajji بنا don ku gane da lissafin yake sai suka tarar da annabi yana da'awa kafirai sun sa ido sun hana al'amarin ci gaba ana ta yada jita-jita ana ta zagi ana ta sharri ana ta tsagafi kai suna ta yadda ƙananan maganganu abubuwa ba daɗi da suka ji to sai su ba su abin da mutanen gari suke yi sai suka je suka ji kai tsaye daga wurin annabi kasan mutumin da Allah madaukin sarki yake son ya wulakanta shi ne idan ka ji magana a wajen mutum ɗaya sai ka koma gefe ka gina hukunci ka ci gaba su ka zubar da ayyukan da za ka ci moriyansa a lahira a banza misalin mai jin magana ɓangare ɗaya gina hukunci ya tafiya yarda wani misali ce matafi ne a sahara sai ya huda ledar ruwan da ya ajiye ya rika sha yana riga is ina ta tafiya da damu ba tsawon lokaci za a waye gari wannan ruwan ya yi shi kuma lokacin da zai biyo baya sai hallaka ayin kika ce kishi a sahara ya zama wasan yara ai kina jin ishin ruwa a sahara ka tabbatar da mutuwa ta Allah ka raba da kishin wannan yara to da suka ji wannan magana sai suka tafi tushen magani sai suka zauna suka saurara suka ji abin da annabi yake karanta na alkur'ani suka tambayoyi sai suka ce mun maka mu baya a kan addinin nan mu ga daga inda muka fito su kama hanya suka koma gaban yau da a ce sun ji jita-jitan mutanen maka da suke faɗi a kan shi sun yarda za a samu wani alherin haka abu zarri algifari ya yi a lokacin da labari ya zo mashi cewa ga wani mutum can ya ta da rudani da hatsaniya a garin makka wai ya ce shi allah ya aiko shi annabi ne abu zarre makiyaya ne ɗan ƙabiran muda sai ya ce ma ɗan uwan shi shiga gari ka je ka jo mana labari mai ke faruwa game da wannan mutumin da ya so garin makka sai fara tambaya dangane da ɗabi'u da halayyar manzan Allah me kuke tsammani za a ce mai za ka ce mutumin kirki ne mai gaskiya ne mai amana ne mai alkawari ne mai kaza mai kaza mai kaza kuma yau tsawon sai koma sai gaya ma ɗan uwan shi sai abuja zai ce kayi ba ka bincike daidai ba mutanen da suke baƙaƙen jahilai irin wannan ba za su kyamaci mutum mai irin wannan ɗabi'ar har jita-jita irin wannan yau ya zo gobe ya jibi sababbin maganganu na ɓatanci a kan shi kullum kullum ba a kota magana a ƙasa ya ce bincike kai ɗan jaru jira ne in je ne da kai da ya zo garin makka da sai yar rika bin dandali dandali dandali inda ake kinkashe ƙwanƙe gudu ne zauna min teburin mai shari'a Labar ya je ya aiki ya dawo ya gaji an zuba mai shayi an fasa mai kai an kasa mai indomi lokacin da zai biya ya kat da lokacin da fara ba da labarin cikin bila kai shugaban kasa ma a yi mata jikin shugaban kasa ma ji matsiyace ranar nan wurana buɗe abin da yake ci wai shi ke ba da labarin <laughs> in ya ji labarin tsaf sai ta ce kuma su kuma mai tsiri daga nan sai bacin mutum mai balangu daga nan sai zai samu mai tireda kofar shagon shi zauna mun zo sannan ma yana tara mutane akwai direbobin ɗaya duniya daga nan sai a tafi ina an sa binci can inuwa can gindin bishiya can matasa sun taru haka sai da gama jin labarin da ake faɗi taf ma lokacin yamma sai dare ya fara rufawa wannan ya kama hanyar gida wannan ya kama hanyar gidan shi shi kuma sai ya taru ga ba gidan da zai ji sai abu sai sai na abu sai gan shi ya ce kamar mutumin nan ba ne ko gida kwarai da gaske yi ba ne kamar ma da san kowa a garin nan bai ce wallahi ko kamar kana nema wajen kwana ne ko ce ne kamar kana son baka wajen kwana sai ce ina so ya ɗauke shi suke karɓa biyu na a baya in ka gana tsaya kai ma ka tsaya in ka gana daɗe kai ma ka daɗe haka yi bishi tsaf tsaf tsaf don kar a gan shi da baƙo ya shiga gidansa an san ya kai ma annabi ne musulunta a tare fitina har ya je shiga inda annabi ya shiga shi ma ya shigo kawai sai kayan shi ya tsinci a kindin kara sai ya gashi a gindin magani duk abin da yake bukatun ya ji ya ji tsab guji shahid in ka ji ana faɗin magana ne ka kai tsaye zuwa gani abin ka tambaye haka ake yi da shi ma abu zarri sai Allah ya taimake shi da ya ji jita-jitan mutanen gari da alherin da ya samu zai samu ya je zauna ya ji wahayi ya ji karatu ya ji wa'azi ya ji komi lafiya garin Allah ya waye la'asarsa kamiya ta yi hafuran maka sun zo sun zauna a dandali inda suke tsegumi sai dai sai meki a tsakiyarsu daga murya ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah kalman da a ɗaki ma kana faɗi sai ka kulla windo ka kulla ƙofa ka waiwai ga ba mai jinka wai yau an zo su ake faɗin ainihin da nasu suka rufa mai da buku kakaka abu ɗalibai ya ingije su abbas ya ingije su yace ba ku da hankali za ku kashe mutumin modar mutumin modar kun san halin su fa za kuma ku so ku je kasuwanci kasan sha kuna da wata hanya da za ku gani? dole ku cikin za ku keta kuma babu ran da yakin nan zai kare kamar misali ne a ce a nan zari a samu wani mutumin kura a bibbige shi kashe shi kuma kun sallama cin kasuwan kwari da singa da sabon gari da kurmi da sauransu saboda dole ga siyo kaya ko za ka je siyo a daina za ka bi da tsakiyar garinsu to dakatar da wannan labarin sai ya cinye mana lokaci muhallin shahid mutanen madina da suka zo suka ji tsegumi ana yadawa ba su yadda ba sai suka je suka na labarin suka ji daga tushe da suka musulunta suka ce su za su koma su sanar da mutanensu da suka koma shekara da ta zagayo baɗi kenan ko da suka tashi ta dawowa sai suka dawo sun ƙara sun so su saba'in ita ce wannan bai atul kubra mun gano wannan da kyau ko ita ce babban mu baya suka taho da suka zo suka zauna to wannan zaman da aka zo to an zo za a zauna tare da da annabi sai annabi sai ya kira abbas dauka abbas ya sun ta fa to da irin waɗannan abubuwan ana da buƙatar manya da suka daɗe shigo ciki su ma shi aka zauna aka tattauna ba mu baya zai so in gaya muku tun daga farkonsa har ƙarshe mun gano wannan da kyau ko sai dai an yi zama an tattauna za mu ji wani ɓangaren na tattaunawan a nan mun samu lokaci ƙarshen ayin sai mu zo da labarin abin da ya faru duka wa kana asgaruhum sinnan karamin ciki na wannan ayarin mutum saba'in din shine uqbatu bin amr uqbatu bin amr wa zalika annahum ijtama'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan mutane suka zo suka taru gaban annabi inda al'aqaba a wajen al'aqaba wata bishiya dai wajen al'aqaba wajen jifan shi ɗin gano ne da kyau ko anan ne aka zauna Abdullahi Buna الله بن رواحة sallallahu alaihi الله عليه وآله sallama. cikin wakilin da suka zo akwai mawaƙin manzan Allah Abdullahi dan Rawaha mutumin Madina Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yadda sai ce ma annabi ishtarit li rabbika walinaftika ma shi ita. ka sa sharaɗi a madadin ubangijinka ka sa sharaɗi a madadinka duk abin da ka so ka faɗa wanda Allah da kai kuke son mu yi yi mana sharaɗi فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بيتي شر أبنجينا أن تعبدوا كبوتا ولا تشركوا به شيئا فرقوا هذا شيء قوة wa asharin li nafsi ni kuma sharɗin kaina an tamna'uni mimman an minku kuma wa da ku ba ni kariya da abin da kuke ba kanku da dukiyanku kariya da shi mana ku ba ni cikakken tsaro da kariya irin yadda kuke tsare kanku da kuma dukiyanku shi ke nan sharaɗi na ban da wani sharaɗin da ya wuce yamma jama kun ji yadda ake magana ko a ɗaya ku na ɗin ke ce ta ce budurwa kike ko ba zawara sai wanda ya zo neman auren ke ce da allah ki sa sharɗin da kike so na auren nan wani sharɗi za ki fara faɗi ke uwa ce ke mai abin nan wani sharɗi za ki faɗa ke faɗa mana gugu ne من الشكل ذاك فا تاني تاني تاني كيف حجة؟ ما في شرط shaɗin farko shi ne kawai ke ce ya aure ta ya kula da ƙa'idojin addini da ke shi kula da kaza ina ki da wannan kun gano wannan da kyau ai magana ƙyat in yanzu misali an zo kin gama faɗin sharɗin gaba ɗaya sai ba auren ba fa tuni amfanin sharɗin sai ka samu 'yan mata ka ce faɗi sharɗin da kike so na maganar aure aka ce to ina aure ka zan ci da karatu zan yi aiki za ka yi man kaza za ka ji mahaukaciya shaida ake son a yi auren mun gano wannan wannan shaidin za ke kado ko ba ke bi wannan tsakanin shi da wa da iyaye ne ke yanzu shaidin ki ne bukatar maje haji a yi aure a yi a gama ko kuma shi wani ba su da zafi mun gano wannan ba zo ne zai same list guda fuskar gaba da baya an cika shi da sharaɗa yau zai auri wata ya ya ce ko uwan da ta fi ka ba ta samu kwanin sharaɗa na karanta guda goma a cikin ce ta labarin zaman lafiya auren ya mutu tun a sharaɗi na biyu don na san ba za a cika ba mun gano wannan da kyau ban karanta sauran ba don na san harka ce ta ƙwaya don mutum da ya mai hankali zai rubuta da waɗannan abubuwan Allah ya sa mu dace kun ji sama Allah sharri sai ka abu biyu abota mai kara mai an gama da haƙƙin Allah na ga sharɗin fa ku ban kariya da abin da kuke kare kanku da dukiyanku ai da kai da dukiyanka abu ɗaya ne ku tsaya duk in an kawo farmaki ku tare in dai ka bauta ma Allah ba za ka yi mai shirka ba duk abin da ake nema an riga an samu mun gano wannan da ke ko an riga an samu ƙalu sai suka ce fa'iza fa’alla zalika in mu aikata wannan to sai yaya famalana mu mai namu ko? na? ƙala sai annabe ce aljannatu aljanna Allah zai ba ƙalo sai suka ce rabi halbai'u cinikin ya yi riba lani ilu kun sai ƙala eh ba za mu kasau ba mana ba za mu dawo mu ce kai ba za mu iya bautan allon ba ba za mu daina shirka ba ba za mu kare kan ba za zaka mun warware mu baya shine lani ilu a kasuwanci iƙala shine idan mutum ya sai kaya a wajenki sai ya je sai ga af ashe yana da irin shi sai ga af ai ga wani abu ya taso mai wanda kudin yake so ba kayan ba sai ya dawo maki da wannan kayan yan kasuwa na san haka a ka'ida wasu daga cikin yan kasuwa in sun tashi an san kayan sai su yi sai sun rage kudi ko wannan ba san me suke yi yau din na akwai wanda ya min haka wajen siyayya mun fi karamin abu sai daga baya na gane karami ne sun ci an yi ba wanda muke so babban muke so a maida a an so man babban sai mai ciko sai dai ba mu faɗi naira dubu saba'in mun gane wannan wanda muka aika yana ta zabare-zabare nika rabu da shi wani abu ya rasa annabi ya ce man aqala musliman bai atahu duk wanda ya anshi abin da ya saida ya maida ma musulmi kuɗin da ya sai kayan a lahu a saratahu Allah zai fanshi ban shi gaba ɗaya duk zunuban da ya Allah zai zuge su zubar da su a ranar ku gano wani da kyau na ce hili ne kuɗin ya sani bai san wannan ku je ku bashi ya arziki an jima da su an fahimci wannan da ke ku wannan shi ne ɗabi'un da mutanen masu inda in ya mure ne cewa zai ga kudin wannan ga kudin wannan sai a kauna ce ce ciko amma malam ba shi shi a dole sai ya ci riba ninkin ba ninkin kisan Allah ta sako musu musiba sai ta hada da nasa na asalin da na cutan da riban duk ta share gano wannan da ke ku iqala ke, suka ce rabi bai'u kasuwancin ya yi riba lanukil ba za mu yadda mu iqala ba wala nastaqil mun kuma aka ce mana ku zo ku dawo mana da aljannan mu ga mu bayan ku kuma ba za mu bayar ba mu ba za mu zo mu ce a mana ba in an ce zai a mana kuma ba za mu yadda ba kaji manya fa nazalat nan take kawai sai Allah ya saukar da inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yanzu kaga yau suka musulunta Allah ya rada musu sunan mu'mini Allah ya sai ya yi ciniki da mu'minai sun ba da rayuka shi kuma ya ba su aljanna ya yi ciniki ya ansa dukiyansu shi kuma ya ba su aljanna ta farin da suka yi in kin so ki rantsi ki ce waɗannan mutum saba'in nan duk 'yan aljanna ne ba ki kafara ba ki taɓa kafara so da nassin Alƙur'ani ne ce Allah ya ce yake da su kuma abin da zai biya su da shi shine aljanna ثم هي بعد ذلك عامة في كل مجاهد في سبيل الله من أمة محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to daga nan wannan sai ya zama ya gama duk wani mujahidi daga cikin al'ummar manzon Allah ila yawmil qiyamah sababin saukan kun ja kan bai atil ko barati amma ta zama amma ta gama duk wani mujahidi wanda ya tafi jihadi na daga addinin Allah shi ma ya ciniki da Allah kuma Allah aljanna zai bashi. ba yakin kabilanci ba ba yakin ƙara ƙasa ba ba yakin kaza ba a yakin da ya zama na gina addinin Allah da gaske ba kuma tawaye a ce wani ya kafa ƙungiyar jihadi ba a kafa ƙungiyar jihadi a musulunci an fahimci wannan da kyau ku fashara Allah subhanahu min al-ibadi itlafu anfusihim Allah madaukin sarki kaman ya siyi hallakar da kai da mumene za su yi ne wa amwalahum da dukiyansu fi tsa'ati cikin yi mai biyayya wa ihlakihim fi mardatihi da saka rayuwar cikin hallaka wajen neman yardan Allah wa aqahum subhanahu aljanna aw ban anha shi kuma Allah madaukin sarki zai ba su aljanna musanyan abin da suka bada na dukiyansu da kuma rayukansu idza fa'alu zalika muddin suka aikata haka wa huwa iwadun azimun la bidayatil ma'awwadu wa la yuqasu bihi wannan suwa suka ci ba na'am su musanyi ne mai girma la menene yudanihi mu'awwidin abinda suka bayar din bai daidai da shi ba ransu da dukiyansu zai iya sai masa aljanna ne Hmm? wala ya kasu bihi ko kiyasin ma ba za a yi amma Allah madaukin zargi tun da suka bayar da sai Allah ya ce ka haƙura da shi kwantar da hankali abinda zai ba su madadin himman da suka yi ko aljanna ce Allah ka tausaya mana ka ba mu aljanna sharadi Allah ya ce ya yuqatiluna fi sabilillah suka ta jihadi domin tsaga addinin Allah bayanun lima yuqatilu lahu wa alaihi ana masa bayani ne akan to yakin don me za su yakin kare kabila ko yakin kare gona ko yakin kare gowa bisa shi ko me an ce fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtaluna kashe a kashe su sama ka jihadi yake ai ko ka kashe ni ko kuma me a kashe su wa'adan alai haqqan wannan alƙawari ne akan Allah na gaskiya su kwantar da hankali aljanna tana nan ta nuna fit tawrat wal injil wal qur'an wannan alƙawarin ba yau aka yi shi an yi da yahudawa a cikin attaura an yi da nasara a cikin injila muminai gashi ana yi da kucin alqur'ani kun gano wannan da kyau hmm. yace ikhbarun min Allah ta'ala anna hadha kana fi hadhihi al-kutub wannan alkawarin duk a cikin waɗancan littattafai sai da Allah madaukin sarki ya zayyana ma al'ummomin annabawan wa annal jihada wa muqawamatil a'da aslun fi ahadi Musa alaihi salam jihadi da fito na fito da makiya tun a zamanin annabi Musa Allah madaukin sarki ya shar'anta shi lokacin da banu Isra'ila aka yi masa alkawarin cewa za a ba su wata ƙasa wani gari shi ne garin alkawari da Allah ya masu amma sharaɗi garin akwai wasu mutane ƙarfafa masu balbalin bala'in yaƙi sai in sun je sun yaƙi mutanen sun kore su a cikin garin sannan ne za su iya shiga cikin garin kun gano wani da suka tura aka ji aka gano masu yadda mutanen suke kingin adawa ne manya-manya da suka koma suka ce musa ba za mu shiga garin nan ba muddin mutanen da suna ciki kuma ka matsa sai mun shiga to ka je sai da ubangijin ku yaƙi mu muna nan in kun kashe sai mu shiga an fashe su je za su yi nasara wasu za a kashe aljanna za su tafi masu ce ba za su yi ba kisa lokacin da aka shaɗanta wannan a cikin nasara annabi isa ya ce a fito a tafi suka ƙi ya ce wa zai fita allah da ke siffa na ya sa mai a kashe shi a madadina mu zauna da shi gidan aljanna tare duk suka ƙi to matashi ƙwaya ɗaya su ma nan suka tele amma da aka zo wajen al'ummar manzon allah ba ɗaya sai al'umma suka cefa. ba wanda ya jarraba kuna fahimtar wannan da ke gaba ba wanda ya ja da alherin Allah ya kai ga al'ummar manzon Allah da Allah ce wa man aufa bi ahadihi min Allah akwai wanda yake Allah cika da tsori na la ahadun aufa bi ahadihi min Allah ba wanda yake Allah cika da tsori wa huwa yatadamman al-wafa bil wa'di wal wa'id Kun Allah ya maka alƙawarin aljanna zai cika in yi maka alkawarin wuta ya cika ba wanda ya fi shi alkawari da cika. Assumption saboda ka ku rika mazina bishara bi da ya kuma lazi baya atun bihi da wannan kasuwancin da kuka yi shi ne azharu surura da zalika bayyana farin cikinku da wannan walbushara izharu sururu fil eh basharatin wa qala wallahi ma ana al'ardu muminu illa ya da kulu fil hazin bai'a al'imam hassan al-basar ya ce ba wani musulmi a duniyar nan kaf face na cikin wannan mubaya in ya cika aljanna ta tabbata in bai cika ba to shi ke shi ja makan shi asara ya Allah ce wa zalika huwa al-fawzul wannan shine rabo wanda yake babba az-zufur bil janna a ce mutum ya dace aljanna wal da fiha kuma ya shiga har abada ba rashin lafiya ba tsufa ba fita ba abin da za a haramta maka yi aljanna ba doka ba komi rayuwa ne kawai na miƙe kafa a barar da jaɗi da shagari mutum ya da a wannan rayuwa mai cike da matsaloli ka iya yadda ka ba Allah. Ingano matsaloli iri-iri ga kuma ga na iyaye ga na miji ga na ya'ya ga na makota ga na ga ba iyaka mun gano maddin ki nutsu ki bi Allah domin ki dace da yardan shi sai ki kaga babu lissafi nan ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to kun ji mu'minan farko yadda suka dace Allah ya samu ma mu dace a ta gaba sai ya ce التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الله يا التائبون التائبون هم الراجعون عن الحالة المذمومة في معصية الله إلى حالة المحمودة في طاعة الله atta'ibuna da Allah ya ce ne waɗanda suka bar hali na zargi na saban Allah da fito na fito da Allah zuwa ga hali abin yabo da yi ma Allah maɗaukin sarki ɗa'a in ji ko in kina son ke zama daga cikin bayan Allah na ƙwarai sai kin cika wani shafin farko ki tuba shine mu alama fata ki nadama kan abin da ya wuce a baya والنية أن لا يقول إلى ذنب فيما بقي عليه من أمره ɗaura azama cewa abinda ya saurin na rayuwarki ba za ki ƙara koma maɓanna ba wa an ya turkal ma'asir fi sata in kana mutalabbisan biha in kina tsaka da laifin ne to ki bari yanzu take yake ce daga wannan ba Aa, a yanzu ki bar shi in kuma akwai mai haƙƙi to ki maida mai da haƙƙin kuɗi ne kaya ne kike Allah zai ta a kari gaba ya Allah a'a yake da kayan mutane da kudin mutane da sai musu bikin cikin matakin farko ke ya ce al'abiduna ai al-mutsi'una allazina qasalu bi ta'atihim Allah subhanahu bayan kin tuba yake fuskanci bautan Allah wurjanja kun ga wannan da kyau ko ba kama hannun yaro ba ka kala babu sai an jima kake ligashin take ya kama botan Allah murjanji alhamiduna ai arraduna bi qada'illah sune masu yarda da hukuncin da duk Allah ya hukunta a su almustarrifuna ni'matahu fi ta'atihi duk wani ni'ima da Allah madaukin sarki mai irin waɗannan bayi to suna amfani da ni'imar ne wajen yi ma Allah biyayya alladhi yuhmaduna Laha ala kulli hali wanda suke godiya ga Allah kowanne yanayi akwai godiya na baki akwai godiya na jiki akwai godiya na dukiya mu gano wannan da kyau ko godiya na baki ki ce na gode jazakumullahu khairan ahsanallahu ilaykum godiya na jiki a ganki cikin bautan Allah kan jiki kan karfi godiya na dukiya kuma abin da Allah ya baki wani mara zaka zaƙanahun yunfi ƙona su ɗora su da saboda Allah da kin da ƙa'idan godiya ke kuma dukkan uku ya zama zuciyanki na san abin kuna fahimta sai ce a asfa'ihuna su ne a nuna, kai kin ga wannan tsari? na rantsi da Allah yanke mai wayo da cikin haɗa ki lalubo wani laifi da ke da kina yi ko ma kina kan shi yanzu da ke marmaza ki tuba bautan Allah cin wannan watan take da ke kasala ki gode ma duk wani ni'iman da Allah ya maki da baki da jiki da hannunki sannan kuma ga azumi a bakinki kin ji ga mataki na na ki ce mana ko qala sufyan bin uyayna inna ma qila lis-sa'imu sa'ihu bi annahu yatrukul mulazza saboda mai azumi yana barin abubuwan jin daɗin shi kullu ha baki ɗaya min matsa'ami na abinci wal mashrab da abin sha wal manka da aure duk yana bari saboda Allah gano dai ga wasu daga cikin masu azumi in suna azumi sun dinga kawabinci zai mai azumi lokacin da muna yara muna azumi mun dinga lalubu abubuwa kenan muna ta ranar buɗe baki yan kira sallar mu cika cikin mu da ruwa abubuwan nan za mu su ba za mu iya ci ana yi ko ba yi yanzu wanda ya girma dalaje wannan abin hmm? ta sau da mai yake wannan abin ba abin da nake gani ina azumin ya sha'awar shi babu shi za a zo ana azumi ka ji mutu ya ce wallahi shi biya tarke biya ya yi wa to ne haɗin ga gano ni ba kin ƙarfi nike yi ni ba yau nike a cikin jama'a ba mun gano wannan da kyau ko ce cewa na shiga rana wajen na labai ta na huka san ke gaya mu wani ai da azumin mu da azumin mata bi iri iri so da mata ka san zaune gari ban gani suna zaune a gida suna zaman kashe wando ba sa komi suna cikin ɗaki a gunsu masha Allah wasu na wani abu yau hajiya in ana ajiye mai gige yi mai kai da kuwa mai gige yi in ba ki zo tafsir ne ki je ajiye can ba mai gige zaman ki ko gige yi kira jin azumi Allah nake albarka wanda gaskiya kamar littafi sai fa yamma yayi ne za ta ɗaura ruwan koko Na dan abin da ba iya kuma ana yana yi kuma an sha ruwa na wa ya sa shi wanki bayan an sai maki gasala ya kasu na shi da wanki kina injin wanki eh kina injin wanke wanki yanzu abin da ya rage kawai nasara tsiro shi ne injin yi ma mai gida wanka Allah kawai yadda ka san obin kawai ɗauke shi kawai saka shi a ciki a wanke shi a Allah ya sa ba dace wa qala ata mala ata yace as-sa'ihuna al-mujahidun al rakiuna as-sajidun sannan sai masu rukuwa da sujada yani fi salatil maktuba wa ghayriha take dake nufin sallan farilla raka ɗaya da azumin in kika saba zai nake shi a sauran watanni ba baki ɗaya karki yadda ki asana nafila raka ɗaya na sallan tarawih ko tahajjud inda hali ma ya bani da ke na da ku bakin maciji ya kai ƙara fada wajen sarkin dawa ya ce yana sa ba shi shawara allah mai kyan jiki kuma shi bai tsere ma kowa kowa ne ba amma mutane gudun suke yi dabbobi gudun shi suke yi ba bai da aboki a dajin nan gaba daya in ya shiga gari bai da aboki in an gan shi nema ake sai an hallaka shi bai taka ma kowa ba bai baran ma kowa ba amma duk duniya shine halittar da aka fi tsana ko me faru Da ga yato da tawon dawa ko suka zauna aka yi nazari ya ga ce mai girma maciji ka sa abin da ya faru da kai ya ce wallah bakin ka yi bakin ka yi za in ka cire bakin maciji ina ne hadari na kima mace babban problem ɗinki mene bakin ki ne da a ce ko ina na da batir wallahi da an cire batirin bakin ki kuwa ya huta in ka ji karya, shi yayi haɓa alƙawari shi yayi iwa ga miji shi yayi zagi shi yayi fitar da sirrin gidan aure shi yayi wane ne wane ne shi yayi haka ne yanzu abin da nake complain da shi a nan wajen na surutun wasu me yake ja mana bakin su da ce ana za su mace to a kashe batirin bakin Allah ya kama ku kake saki sai yake cewa al'amiru na bin ma'aru kuma su ne masu umarni da kyakkyawa da sunnati wa ila bil imani anil munkar ko masu hana munkari anil bidi'a suna hana bid'a wa kila anil kufuri suna na kafirci wa aka ce hum umumun fi kulli ma'arufin wa munkari to suna hana duk wani abu mummuna kuma suna umarni da duk wani abu kyakkyawa yanzu zama mu da muka yi nan ba mun da muka na yi ba in cike ji abin da aka faɗa sai ke runguma sai ki sai ki karar mana sai ki karanta ji ne karar amma ke yanzu ba abin da zaki ba da labari a nan duk karatun da aka yi na awa ɗaya da wani abu sai abin da zaki haddace ka iya wani ya shiga wanda faɗa ba abin da yake yi to mun ji jojin karatun ba ta ji komi ba sai wani kaga Allah bai nufe ta da alheri shi wancan abu ba ruwan ke shi sun shi tsegumi sun shi gulma haka ne sun shi tsegumi yau malam ya shi yana taraha da abokan aikin shi na ke da wani karatun aka ce ki ji an fahimta sai ki je ki ba da labarin duk wacce sai aiki da shi to kin da cikin wannan kima kin yi da Allah Allah guda yake da aljanna wal hafizuna li hududillah kuma sune waɗanda suke tsare dokokin Allah ai alqa'imuna bima amara bihi duk abin da Allah ya umarni suna tsaya kan shi wal muntahuna amma naha anhu ko masu hanuwa da duk abin da Allah madaukakin sarki ya hana kun gano wannan da kyau ko nan aya annaha Ausafun eh kamalati min almu'minina wannan ayan ta da siffofi ne na cika na kamala mu'minai ذكرها الله ليستبك إليها أهل التوحيد Allah ya ambata ne saboda masu tauhidi su rige-rige hatta ya kono fi a'ala martaba haka zama su ne a mataki na ƙolu-ƙolu wa bashirin mu'amini Allah take mummune bishara bishara ga ne da yaddan Allah da aljanna kai jama'a kun gona ayin da ta bayanta da makaranta ko a ramadana da makaranta komi ba sai wannan sun gama haɗa bishirin kin aiki da shi kuma ga nan ba wasu masu hana aika ne masu tsoki amma wallahi sai an yi da gasken gaske wata za ta rabota da wannan hannu kuma kan ku fada dama ke maka samu ƙarshen ta ƙila baɗi dama ba mu ne da ita ba wasu an fahimci wannan da kyau wasu ne mutanen da ke kan a ce marka zuwa masu tasirin azumi a garuruwa garuruwan nan ba zan yi ƙirgin da lissafa ku. Mun gano wannan? ke karatu hudu uku a kullum An su za su iya ɗaukan ɗauniyar ko ma ne a musu ce wannan na naku Allah ya mashi albarka a gari to su ji mu muna nan cikin mutanenmu za mu gaya masu har yau saƙon da muke so mu isar masu bai gama ƙosar da su wata kuma wanda za mu ɗauka mu kai wani waje mun fahimci wannan da kyau ai za zani kaza za sai a ji ba wani ya ne wani in ya je ya samo sallaman nan na azumi Allah ya taimake shi ba tsohuwar haka ma abin da nan kuma sai zai tsara sai ya samu rufin asiri haka ne to mu abin mu da rufin asirin ladan da za mu samu Allah madaukin sarki ya shirya da aya ta gaba ce ce ما كان للنبي والذين آمنوا أن تغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الله مدركين سركي ma kana nabi bai dace da annabi ba na amanu da mu'minin da ke tare da shi an yastaghfiru lil mushrikeen su roƙa ma mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko dangin su ne na kusa min ba'di ma bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan da ya bayyana masa ƙarara ɗan wutan jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kallon ɗan uwanka mahaifi ko mahaifiya ko ɗan uwan iyaye ko wani shaƙiƙi a ce ya fusa ta Allah Allah madaukakin sarki bai mai tuficin imani ba kuma ya mutu a haka ta musiba ta girmama jama'a kuma kun ga imanin nan Allah ne tattalin shi ne tattalin shi kan ne saka ci da shi zai na ji wani abu a social media na manta garin amma abin ya birge ni har na so in sa shi ana ɗaya daga cikin mutanen afirka ɗin nan ne gabon gabon matashi ne ya taso aka sashi a makarantar nishan musulmi ne sai kafirka ya je karatu duka yawa ya da kasansu ya shiga siyasa har ya zama prime minister sai ziyaran aiki ya sa ya kawo zo najeriya lokacin sardauna lokacin sardauna yana premier sardauna ya zauna ya mai wa'azi ya mai wa'azi nan take musulunta har ya canza suna daga sunan da ya canza na baya na kafirci ya mai da shi sunan musulunci kuma Allah ya mai arziki ya mutu a musulunci dan Allah jama'a yanzu akwai wani mutum da muke da shi a duk afirka irin sardauna da ki jin da nishi a sardauna ne mai addu'a ba Allah ka gafarta mishi Allah ka yi haske ne shi ji wannan hidimar a lokacin da masu mulki ke kokarin ɓoye identity na islam ke kokarin danne musulunci tsaga kafirci ke kokarin nuna makafirai cewa su yan tsaka tsakiya ne su ba su da kishi ba su da zafi ba su da kaunar musulunci sha lokacin ma musulunci yake sai ya gayyato ma membobi su shigo Allah za ka daman da za ka yi amfani da gwamnati da kudin gwamnati ka musulunci da mutane ka ƙi ka sake ka je lahira a wannan halin kana kan mulkin ko ka sauka ba ka da abin da za a gaya mu Allah bai diddige ka ba na gaya maka dole ka ɗauki kuɗin gwamnati a shiga ƙauyuka da birane nuna mutane mahafin islam amfani da duk damar da ake da ita a mutuntar da al'umma duk wata dama da ake da shi wajibi ne wannan masu mulki in kuma sun ko ai iyama kusa ce innahum yarawnahu wa narahum Cikin, ai za a bayi akwai ranar gindillin ce na nan tafi don yini ɗaya na lahira fa shekara dubu ne yini in ka hada ka ce yini da kwana shekara nawa dubu biyu daga aiko annabi zuwa yau har yau ba a kwana ɗaya ba har yau inda na lahira domin hijirar 447 ne har yanzu har yanzu ko ni ɗaya da rabin yini ba an ba sai kana ganin kiyaman nesa kake za a daɗe ba a zo ba Allah ce mafi wana ganin an jima ne ba kai da ke kallon ta da nisa ta ƙiyin abin da ya kamata har sai ka je sanda Allah bai ratsa ta dama ya baka kai cin wurin da fada aljanna ta ƙi abin da zai hana bai sa mala'iku sun diddige ka kabuwar Allah shi kyauta روى مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضر أبا طالب الوفاء wannan ayar malin zai fassara mana ita da wannan hadisi yayin da abu talib mutuwa ta zo mashi ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fawaje da indahu sai annabi ya zo mai ta kai mai ziyara ɗakin da yake jinya yana zuwa tsautsayi sai tarar da su abu jahal a wajen wa abdullahi bin abi umayya mu mugira waɗannan su ne asalin shika-shikan kafircin maka faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya am sani zai ce mafa na ƙun la'ilaha illallah ka ce la'ilaha illallah in jin da yake yi idan kika zuka ka tadda mara lafiya alamun mutuwa sun bayyana cewa za ki wani kira sunan ka ce la ilaha illallah wai ba a cewa ka ce kai shi ɗin ce ne duk wannan kalma shi ɗin ce shi ɗan ne maku wahayi in kin zata la ilaha illallah la ilaha in ɗan izala ne zai ɗauka zikiri yake <laughs> ba zai ɗauka ba za ki ce ne wane ka ce la ilaha illallah shine sunna kuma shine annabi ya ce ya ammu qul la ilaha illallah <laughs> kun ko ka ce la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha inda kalma ce da in ka faɗe ta zan je in kafa shaidar ita ni ne shaidanka ni ne lauyanka a gaban Allah cewa ka faɗe ta Abuja abu jahal sai abu jahal ya ce wa Abdullahi ibn abi umayya ya ba ƙalu a targaba an millata abdul muttalib sai yanzu kai za ka kyamaci addinin kakanni iyaye da kakanni ke sa abota da mugaye ko kai hankali duk wanda ake kawa da duki gane wace ce kun ga mugaye sun zo sun tadda shi a kofan gidan mutuwa wanda ne masu kai shiga wuri shi ne zalla rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya arduha alaihi annabi bai wuce bai na mai kallon musulunci wa yu'iduhu lahu tilka al-maqala yana suna maimaita ne wancan magana sai kamar zai karba sai sai za ka sai da ka zo mutuwa za ka ga dinin iya da kakanni hatta qala abu talib akhara ma kallamahum karshe maganan da ya ce huwa ala millati abdul Mutsali. shi nan ka addinin Mutsali ba zai canza wa ba an yaqula la ilaha illa allah irida muzliki fa la ilaha illallah? فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بيشي أما والله لأستغفرن لك ما لو أنهى عنه ni ko zan maka istighfari sai an hana in ko ba hana ni ba za ka sha istighfari fa anzalallahu azza wa jalla ma qala min nabi bai dace ga annabi ba wallazina amanu da shi da mu'minan da ke tare da shi an yastaghfiru lil mushrikina su roƙa ma duk wani mushriki gafarar Allah walau kanu umi qurba ko da dangin su na kusa min ba'd ma tabayyana lahum bayan al'amari ya bayyana musu qarara annahum ashabul jahim cewa yan wutan wa anzala Allah fi abi talib fa qala li rasulillah innaka la tahdi man ahbabta akan abu talib ne wannan an saka ka da annabi yayi yayi musulunta har ya ga damuwa Allah ce kai ba ka iya shirye da wanda kake so walakin Allah ya hadi man yasha Allah muke shirye da wanda yake so wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shi san suwa shirye kun san annabi yana hidayati tawfiq ai hidayati irshad Allah ke hidayati ne tawfiq shi wa'azi yake yi ya shiryar da kai ga hanya datar da kai akan hanyar kuma aikin waye aikin Allah inda annabi ne yake hidayati tawfiq da kowa a duniya musulunta alherin da yake da shi akan al'umma mahala ya ce hajihil aya ta zammana da kafa'o mawalatin kuffari hajjihim wa mai ita wannan ayin ta kunshi yanke kowane irin alaƙa da kafirai raye suke ko suna mace inna allaha lam yaj'al lil mu'minina an yastaghfiru lil mushrikeena domin Allah madaukin sarki bai sanya wa musulmi dama na ma kowane kafirin istighfari ba kun gano ne ko فطلب الغفران للمشركين مما لا يجوز روقا مكافري غفرا ابني وندا شريعه جهالته كركفه با اي اكي يا تبت مشركي با يا تبت كافري با ما ما شاء الله جن يعني شوف سور سور ايا ايا كيف كان يا اثار اني اثار يا الله شاو على <laughs> فراشة يابا؟ لا يكيه آتك وسأل لا يكيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم الحمد لله في الله من يكون فرقيا كيم وجوده يوم فسر أن آية مدشيمة النبي إبراهيم إلو ونن تاسع ليش تزام فرقه sannan mu ji maganganun malamai game da neman gafara ga waɗanda aka tabbatar da su mutakan islam Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum